Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 24 ga watan Agustan shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da babban hafsan hafsoshin sojin ruwan Najeriya mai Admiral Awal Zubairu Gambo kan batun tsaro. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan ga sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya talata amurka ta gargaɗin cewa rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na ukraine cikin kwanaki masu zuwa saƙon da ofishin jakadancin amurka da ke kiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargaɗin daga shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky game da yiwuwar matakin da rasha za ta ɗauka kan ukraine da zai zo daidai da ranar samun 'yancin kan ukraine ɗin. Hare-haren da rashin ke kai wa Ukraine na ci gaba da yin barazana ga fararen hula da kayayyakin more rayuwa in ji ofishin jakadancin Amurka, inda ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasar Amurka su bar Ukraine idan za su iya. Yau Laraba ake cika shekaru 31 da ƙasar Ukraine ta sami 'yancin kai daga mulkin Soviet da kuma watanni shida da fara wannan yaƙi. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, kwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai wannan ikirarin nasa yana ƙunshe ne a cikin wata takardar fallasar bayanan sirri da aka aika ranar shida ga watan yuli ga wasu hukumomin gwamnatin amurka uku ciki har da ma'aikatar shari'a gidan talabijin na cnn da gidan jaridar washington post sun fara ba da cikakken bayani game da korafin jiya talata an aiki da wata takarda da aka rufe wasu bayanai mai shafi 84 ga Majalisar Dokokin Amurka. An kori Zatku daga babban mukaminsa a Twitter a watan Janairun 2022 saboda rashin ingantaccen shugabanci da rashin aiki. Wani mai magana da yawon kamfanin Twitter wanda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa a wata wasiƙa ga muryar Amurka. rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar yobe ta ce har yanzu tana riƙar jami'an sojan nan biyu da ake zargi da yau babban malamin addini shek goni a sami kisan gilla wannan lamari da ya faru ne a daren ranar asabar wakilin haruna dauda ya tuntuɓi kakakin 'yan sandan yobe Dumgus Abdulkarim domin jin halin da ake ciki. To, update din so far har yanzu muna kan bincike. Ah, saboda in ka lura eh. ne wanda ke da gargajiya sosai ce kamar security personnel har eh. ya yi irin wannan abu makamancin wannan yana bukatan a samu lokaci a yi bincike sosai eh. ah, wanda yanzu mun fara shi sojoji already mun riga mun gaya mu cewa muna tare da wa'annan wanda suke cewa su sojoji ne to muna so mu tabbatar kuma su zo sun tabbatar da cewa haka ne ah, sojoji ne haka su ma sun za su fara nasu ke da hmm. cewa an samu adalci an tabbatar da hukunci da ya kamata akan ba irin waɗannan bara gurbin a cikin tsarin security haka to kamar ku mika shi ga rundunar sojan najeriya ne ko wani hannun eh to har yanzu yana hannun mu domin ba mu gama namu ba ta san tsari na yan sanda tsari zai yi ne da lafiya kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a ci gaba da kawo muku tattaunawar da shugaban sashen hausa na boa aliyu mustapha Sokoto da babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan najeriya vice admiral awal zubairu gambo cikin wannan rahoto kashi na biyu babban hafsan ya yi ƙarin haske kan alakar rashin tsaro a yankin arewa maso yamma da kare lagon boko haram a yankin tafkin chadi Ga Hassan dai maina kaina da ƙarin bayani. da yake tsokaci akan ƙara taɓarɓarewar tsaro a tsakiya da yammacin yankin arewacin Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, ya ɗora alhakin hakan akan yadda aka karya lagon Boko Haram a shiyar arewa maso gabas da ma yankin tafkin Chadi. kasan yanzu a matsalar da ake samu ta tsaro a Lake Chad Basin ya ragu kwarai da gaske. wato su ne ba an fatattake su ake samun su ta kasashen katsina kaduna wajen birnin gwari din nan birnin gwari dama matsalar masu fashi ya daɗe eh, shekaru aru-aru amma yanzu da aka fatattake su daga eh, yankin lake sun sake dawowa nan central na nigeria da kuma eh, northwest wato arewa maso yamma kenan ko mm, mm, mm, duka to kamar jihohi nan kuke da mutane a cikin suna aiki a arewa a kaga akwai kasar katsina zamfara kos borno yobe akwai kuma kebi da kaduna duka da nan abuja ma vice admiral awal gambo kazalika ya ce ko da baya ga haka akwai kuma karin wani dalilin da ya sababa rashin tsaro a arewacin najeriya ɗaya daga cikin dalilai shine ƙananan mu ba su da tu wanda wanda yake local government mm. zai samu aikin yi eh, saboda tsananin talauci yawanci mutane suna baro wayannan ƙananan hukumi su zo cikin manyan ah, garuruwa da birnuka na ƙasa to kuma haka wani in ya zo ah, saboda rashin ilimi da tsananin talauci din sai ya zama wato makami a hannun masu neman tada zanotse a cikin ƙasa ko kuma wanda suke ah, neman su fifita wani ra'ayi nasu na siyasa ko na addini ko dai wani abu haka abubuwa ne da yawa suka taru babban hafsan wanda ya ce sojojin ruwa na aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro kazalika ya ce matsalar rashin tsaro da ke addabar najeriya a halin yanzu lalle kam akwai hannun wasu 'yan ta'addan kasashen waje muna haɗa kai da 'yan intelligence na dss da kuma namu na rundunar yaƙi ta sama kuma nia duka dai ana haɗa kai don a samu intelligence yadda za a yaƙi mutane masu kawo zaune tsaye kuma ka san abin da ma muka fahimta shine ba kawai mutanenmu ba ne saboda mutanen Iswaif sun haɗu da mutanen boko haram nan ba tare da na ambaci ƙasa ba ka san akwai mutane masu tsaurin addini ra'ayi mai karfi akan da abin da ya shafi addini nan duk suna ciki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirra sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke ɗauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya ƙare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati ta National Archives ta bayyana a jiya talata. Bayanin hakan ya fito ne a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata goma ga watan Mayu. daga mukaddashin ma'aikaciyar adana kayan tarihi ta amurka Deborah steldelwall zuwa ga ɗaya daga cikin lauyoyin Trump Evan Corcoran. Yayin da ta watsi da ikirarin da wakilan Trump suka yi na cewa a bar tsohon shugaban ƙasar ya ajiye wasu daga cikin takardun ta hanyar yin amfani da damar zartarwa lokacin yana fadar White House. Wall ta bayyana damuwar da ke ƙara ƙaruwa a sashen tsaro na ma'aikatar shari'a game da illar da hanyar da aka adana bayanan da yadda aka ɗauke su zuwa gidan Trump na mara lago maimakon a juya akalarsu zuwa gidan adana kayan tarihi na ƙasa a lokacin da yake shugabancin ƙasar kamar yadda dokar amurka ta bukata wasiƙa ta ce akwai takardu sama da ɗari da ke da alamomin tantancewa a cikin kwalaye goma sha biyar na kayan da gwamnati ta kwato daga mara lago a watan janairu karo na farko cikin sau uku a wannan shekarar da jami'an fbi da ma'aikatan adana kayan tarihi na amurka suka tattara kwalayen kayan da aka tantance a gidan tsohon shugaban. Kotun kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane goma sha ɗaya mabiya addinin Hindu da aka samu da laifin yawa wata musulma mai juna biyu fyaɗe a lokacin tarzoman Hindu da musulmi a shekarar dubu biyu da biyu a jihar Gujarat da ke yammacin ƙasar. Wasu mata da dama a birnin Mumbai sun gudanar da zanga-zanga a ranar Talata ta gabata inda suka nuna rashin amincewarsu da sakinsu suna ɗauke da allan neman a yi mata adalci wadda ta ce a makon da ya gabata ba a faɗa mata cewa za a sako mutanen ba kuma hakan ya girgiza imaninta kan adalcin yarta ya shekaru uku tana daga cikin waɗanda aka kashe a wata tarzomar addini mafi muni a indiya fiye da mutane dubu ɗaya ne suka mutu a lokacin tashin hankalin yawancinsu musulmai wasu gungun mata da suka da subhini ali wata 'yar siyasa kuma memba kungiyar nasancin indiya ne suka gabatar da koken daga ƙarshe musulman rohingya da ke gudun hijira a myanmar na gudanar da bukukuwan zagayowar ranar tuna da abin da ya faru da su a wannan makon a ranar 25 ga watan agustan shekarar 2017 ne sojojin myanmar suka fara wani ƙazamin aikin fatattaka a wani matsayin martani ga rahoton gwamnati da ke cewa wata ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta rohingya da ake kira arkar rohingya salvation army ko arsa ta kai hari kan ofishin 'yan sanda sama da talatin a jihar rahin martanin da bai dace ba daga jami'an tsaron myanmar wanda ya faro tun daga wayewar gari ya kori musulmi 'yan ƙabilar rohingya kimanin dubu ɗari bakwai da suka yi gudun hijira zuwa makwabciyarsu Bangladesh a cikin makonni. Lamarin da ya kai ga zargin kisan kiyashi kan shugabannin sojojin Myanmar adadin waɗanda suka mutun ya ƙara cikin sauri kimanin 'yan rohingya bakwai ne aka kashe a cikin wata na farko tare da wasu dubbai a cikin watanni masu zuwa a cewar ƙungiyar likitocin san frontiers yayin da wasu suka tsira kuma mazauna ƙauyukan da suka tsere daga har-haren suka yi sanadin aikata laifukan fyaɗe da azabtarwa da kisan gilla. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shekara ta 2021 ne wata mujallar Global Entrepreneurship Monitor ta bayyana cewar Najeriya ce kasar da ta fi yawan mata masu sana'o'i a faɗin duniya. Daga kimanin ƙananan sana'o'i da matsakaita sama da miliyan 40, mata ne suka kunshi kashi 40 na wannan adadi. Sai dai kuma binciken ya gano cewar da dama daga cikin matan suna rungumar sana'o'in ne saboda halin yau da suke tsintar kansu a ciki ko kuma gudun hakan. dalilin da ya sa kenan a yau muka karɓi bakuncin malama fatima ali muhammad wata matashiya mai sana'a a jihar kano wacce aka fi sani da yasmin mai nasara akwai kuma hajiya halima abdullahi mai sana'ar sutura musamman mata maza daga jihar yobe sai kuma malama khadija musa ita ma daga jihar kano mai sana'ar kayan kwalam kuma tare za mu tattauna akan maudu'in shirin na yau mata masu sana'o'i da irin gudunmawar da suke bayarwa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da gina al'umma kana da irin kalubalolin da suke fuskanta ai sauraro lafiya malama fatima zan so ki sanar da ni irin sana'ar da kike gudanarwa yaushe kika fara kuma menene ya ingiza ki har kika fara wannan sana'a tun ina shekara goma sha takwas allah ya sa min son yin business saboda na fi son in ga ina yi wa kaina kuma ina ba wa wani kuma wani abu da kasuwanci wanda baya cikin shi ba zai gane shi ba idan kana business kai a karan kanka ma za ka ji daɗi saboda za ka yi mu'amala da mutane daban-daban sannan ni yanzu kamar in aka zo aka ce min ga ofa za a bani aikin gwamnati to maganan gaskiya sai na tsaya na duba na ga shin a wanne guri ne kuma me gurin yake kunshe da shi saboda a yanzu haka ba zan iya taba barin kasuwanci na ba saboda muhimmancin shi da yake a gona ina kasuwanci daban-daban a wannan shekaru sha takwas din ma da nake gaya miki in kika ji gwagwarmayar da na yi ta harkar man fetur sai an jinjina min saboda a ce mutum yana ji da ƙuruciyar shi har yake harkar mai to a yanzu dai wacce na kafa ta ta wacce kuma nake fata insha Allahu a kanta nake burin in zama ɗangwatan mata da izinin Allah na samu aidiya ta fara yin ganyen shayi 2019 To a cikin 2019 na fara sana'ar Allah bai sa ta kafu ba sai da na kai 2020 kuma aka zo aka samu larura da annoba da ta sako mana product dina ban sake shi ba har sai da na yi mai rijistarin din duk wani abu da ya kamata kamar cac napdac incubation center wannan masana'antar renon kananan masana'antu kafin nan na zo na fara har allah ya sa albarka kuma muna ganin nasara da ci gaba a cikin kasuwanci abincin. Malama Halima? Na fara sana'ar ne lokacin tun ina University of Maiduguri farin zuwa na karata 2016 abin da ya sa na fara sana'ar nan ni ba zan iya in jira sai na yi kwana talatin sannan zan yi salari babu kuɗin da ya shigo hannuna ba kuma a yanzu in ka gama karatu ma baka da aikin yi to dole ka tashi ka koyi sana'a da kuma aikin ma ba samuwa yake yi ba to sai na fara sana'ar da huluna lokacin zan zo autin na sallah yan gidan mu suka ce to in je in duba musu huluna a nan maiduguri to kaman wasa sai na sa ya tuttura min in fara tallatawa kuma da izinin allah abin sai ya karbu abin da ya kenan na tashi na ce to bari mu tashi mu nemi sana'a ya fi ka zauna kullum kana cikin gida kana abaka abakan nan mayafai ma in zaki ɗauka ma irin 'yan Dubai ɗin nan ne. Yanayin shef ɗin ɗinkin yanayin adon duwatsun da yanayin kwalitin yadin. Saboda kin san halin mutanen mu na Najeriya in ka nuna musu kai kake sarrafawa a nan gida to ba lalle ne karba a wurin su ba. Suke ga ai kaman wani kaskantaccen abu ne. Malama Khadija? Ni mutum ce da Allah ya bani wani irin baiwa da zan iya yin komai sai dai in ban saka hankali na zuwa ga wannan abin da nake so in koya ba kuma na so sana'a ina ga tun ina yar yarinya karama saboda ni dai ina da ra'ayin nema na kaina komin kankantan shi ni mutum ne da bana so in zauna bana wani abu saboda in samu ba sai na tambaye wani ba ina so in yi kullum ni in yabi kaina cewa oke na yi wani abu na a zo a gani makaina so na soma wannan sana'a tun ina yarinya karama sai na zo a hanya na yi watsi da shi bayan shekaru da dama da allah ya jarabce ni da zama guri daya. guri daya ba wai lallura ba ko wani abu shine na samu na zo na soma Badara su gullisuwa su cincin a ranar da na ma shi a unguwa ne ku da yake an bata min rai ne sai na ji kawai to bari ni na nuna ba wai ba zan iya neman na kaina ba ne shine na bi anguwa gida gida gida daga naira biyar biyar naira goma goma har ya kai ga yau ina yi in kai supply wani guri a saida mun kasuwan nawa dai ba wai ya bunƙasa ne inda nake so amma har yanzu ban cire rai ba in sha Allah saboda an ce duk abin da ka saka ranka kuma ka yi imani da Allah to da yardarsa za ka samu mafita na dawo gare ki malama fatima a duk lokacin da mutum ke fara wani aiki kalubuloli abubuwa ne da ba a iya kauce musu dama duk abin da za ka yi a rayuwa sai ka samu kalubale a cikin saboda duk wanda allah ya bashi kasuwanci to allah ya bashi ɗaukaka kalubale muna samun shi amma ba wani mai girma ba gaskiya kalubale guda ɗaya da yake damun ma a yanzu mu 'yan kasuwa shine rashin ciniki sai ki ga mutane suna sa son kayan gashi amma ba shi da halin yadda zai iya affording ya siya wannan gaskiya babban kalubale ne ma dukkanin kowanne dan kasuwa ko babba ko ƙarami sai kalubale na wajen siyan kaya yau in ka je ka siye kaya to insha allahu in ka koma wani satin sai ya linka kuɗin da zan iya cirewa da in siyi zobo. a ce 20 bags ko 10 bags a yanzu sai dai in siyi bai ko uku da shi ba da wannan kuɗin saboda kayan ya linka abin da kake siyan shi kenan gashi kana son kai production din in ka zo kayi yi to kai ya za ka siyarwa da mutane nawa za ka dora kulliyawan duk lokacin da zan kara wa kaya na kuɗi sai na ji ba daɗi a raina saboda sai in ga wannan fuska mutane za su fahimce ni da shi Malama Halima? Kamata ya ce gwamnati ta taimaka masu son sana'a ba su da jari za ki ga wani Allah masa baiwa da zai yi abu amma ba shi da jarin da zai sarrafa abin nan za ki ga wani ma yana da baiwar da in yayi abu zai ma amfani al'umma baki ɗaya ba iyakansa ba gwamnati ta duba irin wa'annan kuma gwamnati ta duba irin yara ƙanana da za ki ga yaro yana abu kaman a wasa ya je ya ƙera wani abu to kin ga wa'annan gwamnati ya kamata ta tsamo su ta ɗauki nauyinsa su yi karatu karatu saboda ko da gaba za su amfani Najeriya. Sannan kuma kamar rashin aikin yi na matasa shi ya kawo rikirkicewar Najeriya shi ya kawo matsalar tsaro shi ya kawo ta'addanci da yayi yawa sai a rage wannan ta'addanci. Na da gare ki malama Khadija. Za ka fuskanci matsaloli da yawa in kana sana'a sabida a misali in kana abu ne na ci wani lokaci za ka yi ba ciniki in ba ciniki akwai matsala saboda mai product ɗinka ko ya lalace in kuma ka yi shi yadda ba zai lalace ba zai ɗauki lokaci kafin ya ƙare amma za ka samu ci baya saboda akwai wanda kai karan kanka ba za ka so ka siyar ma customers inka ba don idan ka siyar za ka kashe kasuwanka ko kuma maybe ka ɗan samu kuskure a wajen measurement ka gama haɗin ka ka yi ka kai supply an zo ana complain bayan kwana biyu kwana uku abu ya ƙi tafiya to ai kin ga cewa wannan kuma dole dole ko a zubar da shi amma dai ba za ka siyar ba ya zama condemn sai na yi wani to kin ga ka samu faduwa da kuma ka samu faduwa daga wajen masu cinikinka saboda wasu za su ja da baya kamar kwanaki da na samu wani dan matsala wata kwastoma na ta je ta siya um, a wajen inda nake kai ma supply sai ta dawo da shi ta ce ai bai yi inda ya saba yi kuma ni ba daga gare ni bane ina ga ko na je na siya wanda na jabu ne ko kuma ya riga ya expire ban kula ba so sai ya samu damuwa bikin ga na samu ci baya irin matsalolin da ake samu kenan. Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sauki Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shan namun na wannan makon ne da jaridar sanitation ta kasar jamhuriya kamaru ita kuma ke ta kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gauran zabi a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru tana rashin ko kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da mai ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwa wannan bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantattun maganika da suke sayarwa al'umma shine jaridar ta ji hankalin gwamnati musamman mata bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar jaridar kamarun tribun kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar chadi suka aiko mazo na musamman domin kan yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin yawunde kan yadda ya ba wa gwamnatin mulkin kwarai shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban mulkin kwarya janar muhammad idris david itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar kamo za su yi faɗawa cikin wani hali na tsananin shafi ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a kasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin kasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da rasa ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya lakumi rayuwar al'umma jaridar ecohosan te kuma cewa ta gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta gudanar da da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da mai din a faɗin ƙasar ta koriya kamaru za mu kammala shan jaridar na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin da yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice jiya talata amurka ta gargaɗin cewa rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na kiran cikin kwanaki masu zuwa Sakon da ofishin jakadancin Amurka da ke Kiev ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargaɗin daga shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun 'yancin kan Ukraine ɗin. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, kwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin Twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirra sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke ɗauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya ƙare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati ta National Archives ta bayyana a jiya talata. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarki Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz babalake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.